matthew Sura ashirin da biyar Sa'an nan za a kwatanta mulkin sama da ’yan mata goma waɗanda suka ɗauki fitilunsu suka tafi su karɓi ango, biyar daga cikinsu wawaye ne, biyar kuma masu hikima ne. Lokacin da wawaye nan suka ɗauki fitilunsu ba su rike mai domin kare ba, masu hikimar nan kuwa sun rike ƙwalaba masu mai. tare da fitilunsu. Angon kuwa bai zo da wuri ba, sai dukansu suka yi ta jin barci, har barci ya kwashe su, can da dare sosai, sai aka ji kira ana cewa ga ango, ku fito ku karɓe shi. Sai ’yan matan nan goma suka tashi suka gyaggyara fitilunsu, sai wawayen nan suka cewa masu hikimar nan, ku ɗan ba mu ku kaɗan mana, fitilunmu suna mutuwa. Amma masu ikimar suka ce musu, A'a, ba zai ishe mu da ku ba, gara ku je wurin masu sayarwa ku sayo naku. Da suka tafi domin su sayo man, kafin su dawo, sai angon ya iso, waɗanda suke shirye kuwa suka shiga wurin biki, da shi aka kuma rufe kofa. Daga baya, sai sauran ‘yan matan suka zo, suka ce, Mai girma, mai girma’ ka bude mana, amma angon ya amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, ban san ku ba, domin haka sai ku zauna da shiri, gama ba ku san ranar ko a karfe nawa ne ba, mulkin Allah zai zama kamar mutum ne wanda zai yi tafiya, sai ya kira bayinsa, ya danka dukiyarsa a hannunsu, ya ba ɗaya zinariya dubu biyar, ɗaya kuma zinariya dubu biyu. ya ba wani kuma zinariya dubu ɗaya, kowa daidai da ƙarfinsa, sa'an nan ya tafi. Wanda ya karɓi zinariya dubu biyar ɗin nan, nan da nan ya je ya yi kasuwanci da kuɗin, har ya yi ribar dubu biyar. Haka ma wanda ya karbi zinariya dubu biyu ɗin nan, ya yi ribar dubu biyu, amma wanda ya karɓi zinariya dubu ɗin nan, ya je ya tona rami, ya ɓoye kuɗin mai gidansa. Da aka dade, sai mai gidan bayan nan ya dawo domin ya daidaita lissafin abin da suka yi da kuɗin. Sai wanda ya karɓi zinariya dubu biyar ɗin, ya zo gaba ya kawo waɗansu zinariya dubu biyar ya ce, Mai gida, ka ba ni zinariya dubu biyar, gashi kuma na yi ribar dubu biyar. Sai mai gidansa ya ce masa, Madalla, bawan kirki, mai aminci. ka yi aminci a kan karamin abu, zan baka aikin da ya fi wannan, ka zo ka yi murna tare da ni. Sai wanda ya karbi zinariya dubu biyu ɗin nan kuma ya zo gaba, ya ce, Mai gida, ka bani zinariya dubu biyu, gashi kuma na yi ribar dubu biyu. Sai mai gidansa ya ce masa, Madalla, bawan kirki mai aminci, ka yi aminci a kan karamin abu, zan baka aikin da ya fi wannan. ka zo ka yi murna tare da ni. Sa'an nan, wanda ya karbi zinariya dubu ɗaya shi ma ya zo gaba ya ce, Mai gida, na san kai kana da wuyar sha'ani, kana girbi a inda baka yi shuka ba, kai kuma mai son na banza ne, shi ya sa na ji tsoro, na je na tona rami, na ɓoye zinariyarka, karbi abinka. Sai mai gidansa ya amsa masa ya ce, Kai mugun bawa mai kiwuya. Ashe, ka sani ina girbi inda ban shuka ba, nakan kuma tattara daga inda ban baza iri ba, ai, da ka sa mini kuɗina a banki, sa'an da na dawo kuma in karɓi abina har da riba. Domin haka, sai ku karɓi zinariya dubu ɗayan nan daga wurinsa, ku ba mai dubu goman nan. Gama duk wanda yake da abu, za a kara masa, har ya samu da yawa. wanda ba shi da abu kuwa, ko ɗan kaɗan ɗin da yake da shi ma za a karɓa daga gare shi, ku kuma jefa banzan bawan nan a bakin duhu, nan za a yi kuka da cizon hakora. Lokacin da ɗan mutum zai zo cikin ɗaukakarsa tare da mala'iku duka, sa'an nan ne zai zauna a maɗaukakin kujerar mulkinsa, za a tara duk mutanen duniya a gabansa, zai rarraba su daban-daban kamar yadda makiyaye yake raba tumaki da awaki, zai sa tumaki a hannun damansa, awaki kuwa a hagunsa. Sa'an nan ne, sarki zai ce wa waɗanda suke damansa, Ku zo, ku da Ubana ya yi muku albarka, ku karɓi mulkin da Allah ya shirya muku tun farkon duniya. Gama sa'ad da nake jin yunwa, kun bani abinci, da nake jin kishin ruwa, kun bani ruwa na sha. ina bako kuka karɓe ni, ba ni da riga kuka ba ni riga, ba ni da lafiya kuka lura da ni, ina kurkuku kuka ziyarce ni. Sa'an nan ne masu adalci za su amsa masa su ce, Ubangiji, yaushe ne muka ganka kana jin yunwa muka baka abinci, ko kuwa kana jin kishin ruwa muka baka ruwa ka sha, kuma yaushe ne muka ganka bako muka karɓe ka?’ ko kuwa baka da riga muka baka riga? Kuma yaushe ne muka ga baka da lafiya ko kana kurkuku muka ziyarce ka? Sarkin zai amsa musu ya ce, Akika ina gaya muku, tun da yake kun yi wa ɗaya daga cikin waɗannan ’yan uwana mafi kankanta, ai, kun yi mini kenan. Sa'an nan zai ce wa na agunsa, Ku rabu da ni, ku la'ananu, ku shiga wutar da ba za ta taɓa mutuwa ba. har abada, wadda aka shirya wa Shaiɗan da mala'ikunsa, da ma sa'ad da nake jin yunwa, ba ku ba ni abinci ba, ina jin kishin ruwa, ba ku ba ni ruwa na sha ba, ina baku, ba ku karɓe ni ba, ba ni da riga, ba ku ba ni riga ba, na yi rashin lafiya, kuma ina kurkuku, ba ku ziyarce ni ba. Sa'an nan su ma za su amsa su ce, Ubangiji, yaushe muka ganka kana jin yunwa, ko kishin ruwa, ko kana bakunci, ko baka da riga, ko kana rashin lafiya, ko kana kurkuku, ba mu kula da kai ba? Sa'an nan zai amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, tun da yake ba ku yi wa ɗaya daga cikin waɗannan mafi ƙanƙanta ba, ai, ba ku yi mini ba kenan. Waɗannan za su shiga azaba mara karewa, masu adalci kuwa su shiga rai na ar abada.